yau da misali karfe ɗaya da rabi ne na rana lokacin sallah jihar mutane suna cikin sallah sai aka ji wani kara mai karfi da ke wato sai mutane suka rikici aka rasa ina ne menene ya faru tun daga bisani sai muka fara jin labarin cewa a wata bom ce a nan tsakiyar birnin Maiduguri wani anguwa da ake cewa post office inda kuma ana hada-hada sosai a wurin akwai masu harkan waya nan da ake cewa yan jagwal Eh, wato suna saya da sayarwa na wayoyin salula a wannan wuri a daidai wuri ne aka samu wannan tashin bomb ne eh, duk haka muka yi da wasu abokan aikin na muka je muka ga irin yadda wannan abu ya wakana a daidai lokacin da muka isa mun tabbata ana kwasan gawakin jama'a da dama a kwakwance da kuma wasu motoci a ƙoni haka wasu motocin ma na ci gaba da cin wuta a wancan lokaci da muka isa wannan wuri yanzu haka akwai lokacin da na je na gani wa idanuna wani abu makamancin haka wadda za ka iya ji yanzu. Yawa jiya da muka ga wanda yadda wani abu wakana ke a wannan gwana na